kwanan nan kamar da sani mun ainihin kubar da mutane da yawa kalla wajen tulocin da wannan ah, mu masu abinci suka hawa wannan mulki da ah, har yanzu mun kubuto kalla dubu goma abin da cewa to haka wani abu ne wanda muke sa ran muna sa ran insha Allah su ma din waɗannan mai yiwa muna kokarin iyakar kokarin mu kuma muna babacin ke yi ba kuma ainihin niyyar mu ce mu kudurinmu ne mu tabbatar cewa dukkan wanda ke tare da ah, wanda wanda ya mutu da suka sace to insha Allah mu ga cewa mun ah, kwato su kuma mun mun ainihin kuro su kuma kuro su nan da rayukan su a aikin da muke yi na ah, soja muna nan muna abubuwan da muke yi a nan wannan sambisa da dukkan wannan wurare ya gwada cewa Allah da eh, cin nasarar da muka samu kuma da muke sa ran za mu samu kan abubuwan da muke yi in Allah da mun san cewa wani abu ne wanda za mu nasara a kan shi. Yawwa to da yake kai batun kun kubutar da mutane da dama ya zuwa yanzu shin kuna bincike a cikin waɗannan 'yan mata ko mata da ake kwatowa babu waɗannan 'yan mata na Chibok? Eh to ai ka san wani abu ne wanda mu da yanzu abin da muka sa ga mu da magicin mun kubuto dukkan wanda ke tare da wannan mutane ko suna cikin Chibok gas ko ba ciki ko ba haka ba domin wanda ke wani tare da su wannan 'yan ta'adda 'yan Najeriya ne kuma 'yan Najeriya ba ne ba ainihin ah, suna da uwaye kuma suna da ainihin ah, suna bukatar duk abin da wasu jama'a suke bukata na rayuwa na zama masu suna da yanci sauran kwancinsu. Wasu suna ikirarin cewa ta iya yiwuwa wasu daga cikin waɗannan 'yan mata da aka sace suna dawowa gida a kaikaici ko kuma a sace saboda suna ɗauke da wani yanayi kamar na juna biyu da ba sa so a san suna tare da shi sai su shiru ma gumus ba su ba tare da sun bayyana cewa sun dawo ba ka da wannan matsaya da wasu ke ke bayani a kai a matsayin na sojoji kuma na jama'an tsaro abin da ya sha mana kai mu ga yadda za mu kubuto dukkan wanda ke tare da wannan boko haram mu ga cewa mun kubuto da su wannan abu wanda biyo baya wannan kuma wannan abu ne wanda akwai wasu jami'an tsaro wanda ke fi anan akwai wasu jami'an gwamnati wanda su hakkin su ne wannan binciken mu iya ka binciken mu ko kuma abin da muke sa gaba shine ainihin yadda za a yi mu kuɓuto da wannan mutanen kuma in Allah da muna da da wasu ko muna sa ran za mu kuɓuto da mutane da dama nan gaba har ma da su yan ciwo in Allah da ya yi A naka kiyasin kana ga waɗannan 'yan mata suna wuri ɗaya ne a dunkule a waje ɗaya ko dai suna rarraba ne a irin binciken da kuka yi na neman waɗannan 'yan mata? to ai kasan kasan ah, malam da ai ba kowane labari bane za mu zo wajen faɗa ko ba haka ba ah, akwai ah, eh, ainihin bayanin wanda ya kamata a ce mun aji sun mun maje mu kanmu domin wani abu ne wanda ya shafi mu kawai kuma ya shafi kokarin da muke yi da fallasa shi kuma zai zama kamar wani abu da daban so Allah dai kowa ya dai sa eh, dai sai mun addu'a ko mai sa ido Allah ya mu ci nasara kan duk abin da ake bukata mun kasan mu ce dole ne. ba wanda zai zo ya mana ya mana abin da muke sai sai mu a yarwa da bama ba ga da goza banki cibok ba zaman lafiya sun watsa birni kaza har da ƙauye kowa a firigice ba lafiya da muggan ɗiya a cikin namu soja ba su da niyyar zaman lafiya, a ƙauye birane misalin su baga, sun yi ta gilla ga baki ɗaya, ta'ala mashiryi gani gare ka ina miƙa roƙon zaman lafiya.